gani ba sanne sannu ba ta hana zuwa gida ba aya Na gan ku da alamu dai kamar matafiya ne ko? Am hajiya jadu. Eh daga karkara muke hajiya wallahi. Sabida akwai hajiya abu mai tsire. Ta ce lallai hajiya murja ko? Hajiya murja mai unguwa. Fage. Fage eh, hajiya murja mai unguwa fage. Ta ce lallai ta kai mu wajenta sabida matan nan kinga ita ce in ta kai mutane maka ko? In ta kai mutane maka kaga shan su ka duk duniya ban taba gani matar da take tallafa a mutane ta kai su maka ba ko sisi ba ta yi musu kokari ta yi musu wannan illa ita ka faɗi ɗayan ba eh inda ita ta kai ka eh. ba wanda ya sai ka maka ƙware kuwa ka san a can maka fice akai ita za ta kai mutane aiki ba kin ga za ta kai ka ba dan kai albazaranci ba ta ce da murjan mai unguwa fage lalle ta kawo mata dan fulanin daɗin kuwa tare da kanu ikon Allah kuma kai ni baka san wani abu ba eh ga ta aurar da 'ya'ya ƙware kuwa ni ba zan makarance kaza bane domin da yawa eh. ta gina masallatai wayo Allah na ta yi kyauta gidaje eh. to wannan ita ake kira ruguza coci gyara masallaci kware kuwa kuma da yake jajiya a Najeriya fa shugaban mu da kanta ya ce mata good job good thank you very much hajiya abu mai tsire kwarai da gaske kwarai da gaske wannan kaɗan ne daga cikin ayyukan abu mai tsire yanzu abin da nake so da ku kwantar da hankalin ku. kai He ga da wayo da daɗi, wayo Allah, Ya abu mai tsire da na baka. Tsaya mana, tsaya eh. mana ah, kai labarin. In ba ta ga mana labarin daidai ba, hek mu ji a kamun. Wallahi. Ah, ah. kai wai kai ko a garin naku haka kake kada ta wannan tsalle tsalle ka tsaya mana ka nutsu ka ji tunda ne na gaya maka na san waɗannan bayan Allah a cikin kwanciyar hankali ai hajiya abu mai tsile ba za ta baku ku wahala ba a kwanciyar hankali a nutsa za ku isa maka wato garin Saudiya yanzu idan muka je hajiya murja ita za ta ba abin nan ta baku ruwa ku wanka ku kintsa ku gyara tsab ku zauna a gidanta ku huta sannan a haɗa muku komai na tafiya kuma ku ji da kyau kuna dira aiki ne daga cikin ayyukan hajiya abu mai tsire za a zaune za a baku ruwa ku yi wanka ku sa kaya kaga irin fararen rigunan nan da ake cewa jallabiya ta ta larabawa eh. ita za a baku ku saka yauwa a kawo muku ta albabi za mushkila shinkafa da wake kullum eh. a ba maganar wake ba maganar wake shinkafa kaza da kaja kake ji ake cewa kafa da kaza da labin mara'i ku ci ku yi hani'an sannan a kai ku kuje ku abubuwan da suka kamata ku je ku kai ziyara ku je ku dawafi yauwa idan ta kai ku gama komai da komai za a sama muku aiki ingantacce kamar yadda ta saba Hajiya abu mai tsire aikin ta ne tana sama maza da mata ayyuka na gari yauwa duk abin da kuka faɗa halayya ta ce na san lalle ilalla kuna da labarin ta kun santa kin san hajiya ita hajiya abu mai tsire larabawa ma ce suke mata shukuran labaika kin ga ɗaki kin ga miki hajiya abu mai tsire tana ɗaya daga cikin mutanen da take tallasawa maza da taimaka maza da mata na cikin ƙasar da neman musu aiki rabin maka inda ke gaba ki a maka ita kai ko haka ne inda za eh kuma kai ba ka san ta ga ma karka je da rigan nan eh, eh ta sha zan dan tun a gida kare na bi zai dauka balla abu mai tsire tafi da haka aikin ta ne kuma tana nan tana yi hajiya murja ta ce lalle mu je mu samu hajiya murjan mai unguwa fage to kun ga kwantar da hankalinku haba kuna ta wannan tsalle-tsalle ai tun da kuka gani kun ga murje mai unguwa ku zo mu je in kai ku yawa ka san ya an yi mata waya ya an yi mata eh, eh, ga kilo tana jambo ba su gani ba sanne sannu ba ta hana zuwa